أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قديا تتبتك الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan asubahi mai tara albarka asubahi ta goma sha bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da 22 ga watan shida shekara ta 2016 miladiya za mu tashi a darasinmu na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka littafin mawaƙa malik a inda muke karanta abin da ya shafi hukuce-hukucen azumi kenan mana cikin kitabu siyam kuma za mu tashi a babi na goma sha biyu inda mala yake cewa babu siyami yomil fitari wal adha wad dahar babu siyami yomil fitar, baban da zai bayani kan abin da ya shafi azumin ranar karamar sallah wal adha da azumin ranar babbar sallah nau kenan biyu wattahar da kuma mutum ya ce zai yi azumi har abada nawa kenan to me hukunce-hukuncen waɗannan azumin muka azumin ranar ƙaramar sallah da azumin ranar babbar sallah da kuma cewar za a azumi har abada wana ji da kyau ko in manta ba kusa an yi bayani akan abin da ya shafi azumin ranar karamar sallah da na babbar sallah a darasin farko da muke ta'arifin azumi cewar huwar insaku an shawata batani wal farji yawman kamilan bin yi ta ƙorbi ilallahi ta'ala fi ghairi zaman alhaidu wal nifasi wa ayyamil a'yad idan kuma ba lokacin azumin ya kasance ba a lokutan bukukuwan sallah ba to shine imam malik ibn anas yake cewa a cikin muwatta kenan ruwari yahya ibn yahya laifi yace qala hadathani yahya an malik an muhammad bin yahya bin habban an al-a'raj عن an na رضي الله عنه أن alaihi الله صلى na عليه وآله وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى وأنا hadisi حديثي نا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي yake cewa shi abu huraira kenan lalle manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha an siyami yawmain ya hana azumin kwana biyu ya hana a yi azumi na kwana biyu yawmin fitri kwana na farko shine ranar karamar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi azumi ranar karamar sallah sawa'un zai yi ramuwa ne sawa'un zai yi ah, siti ne sawa'un zai ana bin shi kafara ce sawa'un ana bin shi alwashi ne duk indi azumi ne bayan amsa suna na ranar karmar sallah sau da ya yi bai zama azumi ba koda da ya yi bai zama azumi ba wa adha da kuma ranar babbar sallah rasulun ya hana azumi na ranar babbar sallah ranar goma ga watan zalhijja kenan wannan hadisi muslim da turmazi da sun toshi shi kenan mu riƙe wannan da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azumi a ranar karamar sallah kuma ya hana azumi a ranar babbar sallah saboda duk wanda ya azumi ranar karamar sallah ko ya azumi ranar babbar sallah to wannan bai zama azumi ba ba za a ba shi hukuncin azumi ba saboda kan ana ban shi azumi guda ɗaya sai ya yi wannan bai rama ba kuma ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وهي أيام منى ويوم النحر ويوم الفطر فيما بلغنا قال إمام مالك ابن أنس يكي أنه سمع أهل العلم يقولون يجي يا جماعة لم يسنا شي إمام مالك ابن أنس يجي يا جماعة لم يأزامن ننسى سنا ka kusan imam malik ibn anas ya ce ya ji malamai suna cewa ka kusan ba ƙananan malamai ba ne ce ya ji malamai suna cewa la ba asa bi shiyami dihar babu laifi mutum ya ce zai yi azumi har abada babu laifi mutum ya ce zai yi azumi har abada da sharadi idza aftara al ayyam allati naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an siyamiha idan ya ajiye azumi idan ya sha ruwa a kwanakin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi azumi a cikinsu wahiya ayyamu mina waɗannan kwanaki guda na salam ya hana ayi azumi a cikin su sune kwanakin mina a hadisin farko da muka karanta ranar ƙaramar sallah da ranar babbar sallah a yanzu kuma sai aka ce ayyamu mina kwanakin mina mana ranar babbar sallah ita ce ranar goma ga wata ita ce ranar sallah duk duniya baki daya amma ranar sha ɗaya ga wata ɗaya kenan da sha biyu ga wata biyu kenan da sha uku ga wata uku kenan waɗannan kwanuka guda uku su ya kira ayyamu mina su ya kira ayyamu tashire ranakun da mahajjaci maniyaci idan ya yi jifa ranar kuma ga wata ya yi tsawafi in ya ga dama ya kammala aiki zai koma mina ne ya ci gaba da zama yana zikiri a nan mina har zuwa sha ɗaya ko sha biyu in ya ga dama ya wuce gida sha biyu ga wata in ya ga dama kuma ya bari sai sha uku ga wata alhadi kauli ta'ala واذكر الله في أيام معدودات ومن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى تودنا نسوني أيام منا كن زمن منا غمان يأتي so su ma ba a yin azumi a cikin su annabi salama ya hana yin azumi a cikin su ya ce ayyamu akal mushur rana cin abinci ne da abin sha tsara ko da mutum yana azumin kafara ba zai azumi waɗannan kwanakin ba allahumma mutum ɗaya aka daga ma kafa ya azumi shi ne wanda bai samu matu'i ba wanda ita matu'i bai samu abin hadaya ba kullum da ko domin zai azumi uku a makka filhajji wa sabata idza rajata tilka asharatan tilka asharatun kamila shine yace wa hiya ayyamu mina sune kwanakin zaman mina wa yawmul adha da ranar babbar sallah kun ga ranakun mina uku babbar sallah hudu tunda kenan mun fara lissafi daga babbar sallah zai zama goma ga wata sha ɗaya sha biyu sha uku mun samu kwanaki hudu kenan wa yomil fitri da kuma ranar karamar sallah nau kenan biyar kenan waɗannan kwanuka biyar kwanuka ne da ba a azumi a cikinsu fi ma balagana cikin yadda bayanai suka zo mana in ji imam malik ibn anas to a nan. tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi a waɗannan kwanuka guda biyar ya nuna yin azumi a sauran kwanukan fa eh ya nuna ba laifi kenan ya nuna ba laifi shi yasa waɗanda suka ce mutum zai iya yin azumi har abada suka ce inda ya kauce mai yin azumi a waɗannan kwanuka guda biyar ba abin da ya hana azuminsa ba abin da ya hana azuminsa sai da kuma akwai hadisin abdullahi bin amr bin as da ya nemi zai yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi ya ce kada ya haka ya matsa ya ce yana jin karsashi yana jin kuruci ya ce a ya dinga ce mai yayi kaza yayi kaza har ya dawo ya ce mai azumin annabi yayi azumin annabi dawo shi na azumin annabi dawo yayi yau ya huta gobe yayi yau ya huta gobe yayi yau ya huta gobe saboda ka suka ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan yayi to ya nuna ba a yin azumi har abada kenan ana fatan kun fahimci wannan da kyau sai waɗannan suka ce a'a ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama dahara duyiqat alaihi jahannam duk wanda hadisin nasa'i duk wanda ya azumi har abada to wannan an kuntata mishi jahannama ba shi ba jahannama ɗaya kenan sannan kuma ya ya ba hamza bin amr dama yayi azumin har abada kaga ya hana wani ya kuma ba wani dama saboda wannan qadiyya ce da take bukata a ilmance a fayyace ta ke tsaye to kun mana darasi ne akan abin da ya shafi hukunce hukuncen azumi na Ramadana. saboda haka duk wanda ake bai shi azumin ramadana kuna ji da kyau ko azumin rantsuwa kafara rantsuwa kenan ko ka fara zihari ko duk wani azumi da ya hau kan shi to lalle ilalla ya kauce mai yin azumi a waɗannan kwanuka da aka ambata qala rahimahullah wa dhalika habbu ma sami'tu imam malik ibn anas ya ce wannan maganar ita ce magana ta kwanta man are qala rahimahullah babu nahyi an al-wisali fi siyam babu nahyi an al-wisali fi siyam babun da yazo zai babun nahyi babun da yake hana an al-wisali yin dore fi siyami a azumi shigo sosai maɗo maɗo maɗo aha babun na hai ana wisal fi siyam babun da ya hana yin ɗori a azumi yin sabu zarce a azumi kullur da ke ko sabu zarce ne ba gane ba ko kuma dore eh idan wasu ya ce shi shine mutum ya yi azumi ba tare da ya yi safar ba ka gane mun ya ce yau ya yi dore to yana nufin ya yi azumi bai yi sahur ba haka ne ko to idan aka ce saɓi zarce ne mutum ya kai azumin jiya bai yi buɗe baki ba sai ya huce da wani kuna ji da ke ko mutum ya azumi jiya yana ganin ai ba wani abin nan kawai kamar gajiyawa ne ma ce mutum sai ya yi buɗe baki kawai mutum zai yi azumin kwana uku a hada kwana uku a jere ko kwana biyu a jere to shi ne saɓi zarce ya kai azumi yau bai yi buɗe baki ba dare ya huce bai ci komai ba ya ɗora da azumi gobe shi ne alwisal ɗore da ake nufi a wannan hadisin kenan ya fito قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى wani hadisi ne na abdullahi ibn umar kuma hadisi ne ruwa bukhari da muslim da abu daud cewa ana rasulallah sallallahu alaihi wasallam lalle ma allah tsira da yamin allah su tabbata a gare shi na ha'anul wusal ya hana sabi zarci ya hana sabizarci mutum ya zama na yi azumi yau bai sha ruwa ba kawai ci gaba da azumi zuwa gobe ci zai hada da na gobe wani yana ganin ma zai iya shi ma bismillah ga wannan lafazin wannan galibi bai zo mana nan ba ina tsan kun fahimci wannan da kyau ko su ma da suke yi sun ba da dalili faƙalu da suka ce ya rasulallah ya ma'aikin allah fa tuwa su. mun ga kana yi mun ga kana sabizarci sai ka kai azumi ba ka sha ruwa ba kuma ka hada shi da na gobe kaga wannan sai ya sa su ma za su yi domin ƙa'ida ita ce duk abin da aka sa manzo Allah sallama yi kai ma za ka yi wa ma bihi qad khutiba an-nabiyyu ta'mimuhu fi madhhab sunni duk abin da aka magana da annabi sallallahu alaihi akan shi to kai ma za ka yi mutum ba zai ce haka ba sai in yana da wani dalili na daban fakal sai ce inni lastu ka hay'atikum ni ban zama halitta ta ba kamar taku bace kirar da Allah imin ba irin kirar da Allah imin ku bace ni ba kamar ku ba ne, ta ina sai yi bayani dan kada mutum ya ce shi kuma manzon Allah ba mutum ba ne, sai ce in ni inni ut'am wa uska ni ana ciyar da ni ana shayar da ni sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ni ana ciyar da ni in ni inni ut'am ana ciyar da ni wa uska kuma ana shayar da ni صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه قال إياكم والوصال إياكم والوصال قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني wani hadisi ne na abu huraira abdurrahman ibn sakhari ne tausi kuma bukhari da musulun sun rawaito shi yake cewa shi abu huraira kenan anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce iyyakum wal wisal kashe jinku da yin sabuzarci a hirdinku da yin sabuzarci kada ku kuskura ku yi sabuzarci ina da Hausa ta dan fito in an ce ahir ana hana ka kenan sosai iyakun wal wisal ku kiyayi sabu zarci qalu sai suka ce fa innaka tuwasul ya rasulullah to amma ya ma'aikin Allah kai kana sabu zarci sai ka kai azumi yau muna kallo baka sha ruwa ba baka ci abinci ba kuma gobe da asuba baka sahur ba dama shine sabu zarci ne na mutum ya kai azumi yau bai buɗe baki ba da asuba kuma bai yi sahur ba sai ya haɗa azumin jiya da na yau ko ya haɗa azumin yau da na gobe ba tare da ya raba su tufa ƙwal sai ce inni lastu ka ku ni ba kamar ku bane inni abitu ni ina kwana in an ce ba ta yabitu shine ka kwana da daddare kana abu shine ba ta bitu ka kwana da daddare kana abu bitu ne da rabbihim sujadan wa qiyama wanda suke kwana ga ubangijin suna sujjara suna kiyamu lili su kwana suna yi amma kwana fa na hausawa eh ba kwana na bacci ba kwana bakar yace inni abitu yut'imuni rabbi wa yaski ina kwana ubangiji na yana ce da ni yana sha da ni kenan cewa da Allah ta'ala yake mai yana mishi ne da dare kullura lura inni abitu ina kwana yut'imuni rabbi wa yaski ubangiji na yana ce da ni yana shayar da ni da daddare kenan ba da rana ba tunda da rana sai ne wai sai ya ce ya bitu don ka fahimci bancin da ya sa ya bitu ya musulmi ya ce a bitu ina kwana kenan cewa da ubangiji yake man da daddare ne ko da rana abin nan da daddare ne kenan wannan yana nuna mana cewar ba a yin sabazarci mutum ya kai azumi bai sha ruwa ba kuma lokacin suhur bai yi ba ma'ana bai ci suhur ba ya ɗora wani azumin an hana wannan abin da musulunci ya karantar shine in ka kai azumi yau sai ka sha ruwa sai jikinka ya numfasa ka huta gobe kuma sai ka ɗora قال رحمه الله باب ya tulo يقتل خطأ أو tafaha. babin da zai mana bayanin azumin mutumin da yake ya kutulu an zai yi kisa na kuskure au ya tazahar ko kuma zai yi zihari ya kamanta matashi da mahaifiyarsa a ce malam ya haƙuri mana cewa ai wannan in ya kwanta da ita ai in ya kwanta da ita ya kwanta da mahaifiyarsa mutane suna faɗa ko to shine zihari kenan to kuka kafin ya kwanta da ita sai ya ɗanɗana قال حدثني يحيى قال سمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيامه قال يجي قال يحيى قال حدثني يحيى عبيد الله بن يحيى الليثي ya وحدثني يحيى كما يحيى بن يحيى الليثي يكرن تدني shi yaya yake cewa sami'tu malikin yaqul na je ma maliki ibn anas yana cewa ahsanu ma sami'tu mafi kyawun abin da na ji daga wurin malamai fi man wajaba alai siyamu shahrayn mutatabi'ain akan duk wanda azumin wata biyu a jere suka zama wajibi a kansa duk wanda azumin wata biyu a jere ya zama wajibi a kansa fi qatali khata'in sawa'un yayi kisan kuskure ne aw tazahur ko kuma yayi zihari ne fa arada lahu marad sai rashin lafiya ta gitta mishi subhanallahi azim yana azumin wata biyu a jere sai rashin lafiya ta gitta mishi ya ghalibuhu rashin lafiya ta fi karfansa lalle ilalla ta amsa sunan rashin lafiya wa yaqta alaihi siyamahu kuma rashin lafiyar ta yanke ta katse mishi azumin sa wani ji da kyau an annahu shi wannan mutumin in saha mai mardihi in ya samu lafiya a rashin in ya samu sauki a rashin lafiyarsa wa qawiya ala siyam ya samu karfin yin azumi fa laysa lahu an yu'akhkhira dhalik to ba shi da dama ya jinkirta azumi wa huwa yabni ala ma qad min siyami kuma zai yi gini ne akan abin da ya huce masa na azumi zai yi gini ne ma'ana zai azumin shi wata biyu a jere saboda ya yi kisa na kuskure mai da Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu an nisa'i ko kuma zai yi azumin wata biyu a jere ne saboda ya sha azumin watan ramadana da gangan ta hanyar saduwa da iyali ko kuma ya ɗibi kawai kawai ɗibi ruwa ya sha kawai da gangan ana azumi azumi azumi ya ce yau ɗaya ɗin wai yana gana ayyai ya yi ma Allah talatin idan ya sha kuɗa ɗaya ka gangan jini ke azumanka azumanka ya ce ki buɗe min kan fantan nan a uzbillah to kun ga wannan ganganci ne inda zai yi azumin rayuwar shi tun daga rana ya ci gaba da azumi ba zai biya wannan guda ɗayan ba kuna ji da kyau ko to so daga sai a kiyaye zai rama ɗayan sannan ya fara shaharai ne mutu ko kuma mutumin da ya sadu da iyalinsa da rana cikin ramadana shi ma daga cikin nau'ukan kafara akwai shaharaini ne. to wanda yake da azumi na wata biyu a jere kuna ji yana da kyau ko yana da azumi na wata biyu a jere yana cikin yin azumin sai rashin lafiya mai tsanani ta gita mishi ya samu ya ajiye azuminsa in ya ajiye azuminsa kuna ji da kyau in ya ajiye azumin ya samu lafiya ya samu kuzarin yi sai ci gaba da yin azuminsa kuma zai dori ne mana idan da ya yi arba'in sai rashin lafiya ta gita mashi to in ya samu saukin zai fara zai fara arba'in da ɗaya ne kun gane magana ta rike ko to zai iya kirkirar tafiya saboda ayi azumin magana ce faman kana min kuma maridan au ala safari. eh yawwa an kuma al'ada ta zo mace fa mana idan mace ce kafara ta same ta ƙwallar rahimahullah wa ka zalikal mar'atullati ya ji wa al'asiyamu fi katilin nafsi khata idan haifat bayanan zaharai siyami ha an na idan tahorat latu akhiru siyam waye ta bani alamakar samat ƙwallar rahimahullah ka zalikal mar'a haka nan mace allati ya ji wa al'asiyam wacce azumi ya zama wajibi a kanta na yin wata biyu a jere fi katalin nafsi khata'an saboda kisan kai da ta yi da kuskure kun lura nan sai ba a ce zihari ba eh ana namiji sai aka ce auta zahur ko yayi zihari amma a mace ba a ce zihari ba domin mace ba ta zihari dan mace ta ce wallahi ta zauna da shi kuma ta zauna da ubanta ne a ah, ta isa gifari da mijinta ta zauna kuma ta daina fara shi kenan kuma sai ba a kawo ta zahar a ba a kawo kisa ya ce idza hadat baina zaharai siyamiha to tana azumin wata biyu a jere sai al'ada ta zo mata tana tsakiyar azumin an annaha za tahurat to idan ta samu tsarki ita matar ta samu tsarki la su siyam kada ta kuskura ta jinkirta azumi wahiyar ta bani alama mata kuma za ta gini ne akan azumin da ta yi za ta yi gini a kan azumin da ta yi ma'ana azumin kafara ya kamata na wata biyu a jere kullum da kyau ta yi kwana ashirin sai al'ada ta zo mata saboda haka ba ta samu ta yi na ashirin da ɗaya ba saboda al'ada ba ta yi na ashirin da biyu ba ba ta yi na ashirin da uku ba ba ta yi na ashirin da hudu ba ta yi na ashirin da biyar ba dama al'ada kwana biyar take mata kaga duk anan za ta ajiye azumi za ta ci abinci kun gane ko waɗannan kwanaki biyar suna ƙarewa na al'adata to washe gari tana samun tsarki a cikinsu washe gari za ta ɗora da azumi in ta kuskura ta ki ɗora azumi to za ta ɗauko lissafi daga farko kun ba in ci maganar ko saboda haka macin da take azumin wata biyu a jere sai al'ada ta zo mata ta samu ta ajiye ba wai ta samu bane wajibi ne ta ajiye domin ba a yin azumi lokacin al'ada bai shiga sunan azumi ba kamar yadda muka yi shi a darasin farko wahiya ta bani alama karsamat za ta yi gini akan abin da ta azumta قال وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة وليس له أن يسافر فيفطر walaysa li ahadin ba wanda yake da dama wajaba alaihi siyamu shahrayn mutatabi'ain da azumin wata biyu a jere suka zama wajibi a kansa fi kitabillah a cikin littafin Allah A cikin littafin Allah alqur'ani ce fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah wannan kisa kenan tawbatan min Allah wannan neman tuba ne daga wurin Allah ya zama na azumin wata biyu ya hau kansa a jere wata biyun a jere ba shi da dama an yi fitara ya ajiye azuminsa in ya kuskura ya yi hamsin sai ya ajiye azuminsa bai yi hamsin da ɗaya ba to in zai tashi hamsin da biyu wannan na hamsin da biyun zai zama na ɗaya ne wancan lissafin ya rubuce allah ta'ala ya sauke bai samu ba an yi fitara ba shi da dama ya ajiye azumi illa min illati marudin sai dai ta rashin lafiya wata illa ta rashin lafiya da yake musulunci kullum yana lura da irin waɗannan kullum duk dokoki da musulunci zai kawo to sai kaga ya kawo mafita ga wanda ya samu larura dubu sallah da gaba da ce wanda bai samu ruwa ba yayi taimama amma a ce ga wani zikiri shi dole ba a yi shi da taimama a ce zikiri ne guda gaba ɗaya ba a yi shi da taimama sai dai da alwala kenan ya fi sallah kuma sallah ita ce ƙarshen komai a haida ko kuma al'ada bai samu bai sha sai dai saboda rashin lafiya inda yana azumin wata biyu a jere ko kuma sai dai al'ada walai salawa an yi safira ba shi da dama ya kirkiri tafiya fa yuftira sai ya sha ta sanadiyar wannan tafiyar kun gane ko sai ya sha fayuftara domin fa'un sababiyya ce fayuftara sai ya sha ta sanadiyar wannan tafiyar qala malik rahimahullah imam malik ibn anas yake cewa wa hadha ahsanu ma sami'tu fi dhalik wannan shine mafi kyawun bayanin da naji akan wannan batu fatan Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya ya tsare mana ibadunmu ya karba mana ayyukanmu ya sa min yi su a ya sanya mu ciki waɗanda ake yantawa a wannan wata mai tarin albarka ta ramadan allah ta'ala ya karɓa mana baki ɗaya subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum salam na eh, babu kafara na ko mutumin karkara ba eh. eh saduwa da yi iyali a salama ya ce mai ya ya. sai ba masu wannan ciyarwar ya ɗauki inda ya ma ita matar sosai da sosai ita sai ba a faɗi hukuncin matar ba sai hukuncin shi aka sai hukuncin shi aka tambaya aka faɗa aka na farko da shi ya kawo kansa kullum da ke ko sannan na biyu kamar akwai yiwuwar ya tilasta ta idan ya tilasta ta ne ya karfinta to ita ramawa za ta yi rama guda ɗayan za ta yi kun lura da ke ko shi kuma ya yi kafara akwai da bayanai da malamai suke su sa ƙarshe wani na mishi abin bai bayanin abin da ka faɗa alaikum salam amin na sai shi kenan shi kenan shi kenan da bai fara ba ne shi ne amma har ya fara gane ko har ya fara har ya fara abinda allah ya kaddar zai kenan so akwai azumin da ba a rama wa mutum kawo mutum ba shi da lafiya kullum da ke ko ba shi da lafiya saboda ka sai sha azumin ramadana ba mai azumin ramadana da shi ba saboda rashin lafiya kuma bai samu sauƙi ba balle a ce ya samu damar ramawa ko bai sami damar ramawa ba kun fahimce ne da kyau wannan ba zai ba kuma ba za a rama mashi ko ba za a ce mai ba ba wani abin na abin da allah ya rubuta mai zai shige amma wanda ya samu sauƙi ya watsake sai bai rama ba sai ya rasu kafin ya rama shi ake tambaya kun gane magana ta dake ku na eh kamar ka fara cewa na ita'amu 60 miskina ko e mutum zai iya rarrabawa tunda ba a ce a cera ba ba ci a jere ba amma ya sai ya kada ya maimaita wa mutum ɗaya biyu ka gane ko tun da nisfu ya ba mutum ɗaya mutum biyu in ya san ya ba mutum goma to sai ya rike lissafin mutum goma ne in zai sake ba wasu goma ba waɗancan na farko ba a'a sai dai akwai ta'am ka ɓoye ka ɓoye eh daga ce akwai ifa'am akwai ci abinci fa a ce jama'a akwai ci abinci fa eh? eh ba matsala in ba su kai sittin ba da matsala in ba su kai sittin ba eh a yawwa yanzu ba su koshi ba me ba yadda za a yi kenan bai yi ba bai yi ba ba kai ba da ka ɗauki sittin ka kasa ce da su ƙwara ka ɗauki talatin su ci su koshi yanzu ka san kai saura nawa saura talatin karatu muke yi da ka yi sittin ba su koshi ba

A shi eh, eh, kafara ta zamana ta karya azumi ce kafara ta karya azumi ɗaya ko kuma ta zihari in an ce zihari shine mutum ya kamata mahaifiyarsa da matarsa to waɗannan su ne suke da a ciyar da muskinai ko a yi azumi amma kafara ta kisa babu ciyarwa ku lura da kyau ka fara kisa babu cewa domin kana magana ce da miskinai sittin ne kowane miskini a nabi ko nisfu sa wanda zai iya ce da kowane miskini buhun shinkafa yar gwamnati guda sittin don ya kashe wani saboda da aka fara kisa babu babu ciyarwa azumi ne sun zurutu ai azumi ne shi ne bai iya kuma wani abu da amma da bai cewa aka fara kisa babu cewa kusa wani azumi mm. yana da ƙarfin yi zai a ba zai ci bai ba ko ya ciyar wanda suka ci kawai sun ɗibi girki mutum ne yake da ƙarfin yin azumin ramadana sai ce shi ba zai yi ba cewa kawai zai yi kullum da kyau ko to su waɗanda aka ce sun ɗibi girki eh, eh wannan tambaye shi tana da matuƙar muhimmanci mun fito daga mina za mu hau mota zuwa arafa kawai sai daga wanda gajeren wando cikin ihrami alhajin wata jiha sai na ce bawan allah ai ba a sa ka zai ce a shi kan ya sa kawai shi ya sa shi ya sa wandon shi shi kenan ya za ka da shi ba sai ka kyale shi ba haka wannan da gangan to ire-iren wannan ne zai shi tambayi wannan ba Allah shi kawai cewa zai misali kawai ce shi bai yana da karfin da zai azumi yana da kobe man gaskiya cewa zai wanda wanda aka ciyar sun da girki shi kuma ya yi laifi don bai azumi ba Allah ta'ala ya sauke subhanakallahumma bihamdika baka da muke karatun? to ai ni na ma magana wanda ni na faɗa ne ai baka ji wanda na faɗa ba kana nan muke karatun? to eh ka lura da kyau ka lura da kyau ka lura da kyau duk abin da aka biya maka a gaban mala to ba za a bambare ka akan shi ba ita ce ka'ida duk abin da ka tankwashe kafa aka biya maka shi to ba za a bambare ka akan shi ba sai an kawo maka wanda ya fi shi karfin dalili amma dan wanda i daidai da shi a dalili ba za ka bambare ba saboda kar ka manta wannan takanas ka zo masallaci ko ka zo majalisi ko ka zo gaban mala aka biya maka shi ko wancan watakila a memory ka ji haka ne haka akwai bambanci inda ba bambanci da babu tasiri wurin zuwan ka wurin malam kenan ka gane magana ta da ke ko ai yi maganar cewar duk wacce ta ajiye azumi ta sanadiyar ɗanta ba shi da lafiya yana buƙatar nono ko kuma cikin da take fama da shi zai rasa abincin da zai sha kun yanzu ba rashin lafiyar ta bane cewar za ta ajiye azumi in ta ajiye azumi za ta rama azumin ɗaya kenan sannan kuma za ta ciyar ciyarwa sai muka ce kafara ce eh kuma kafara ce hafifa mai sauki mun yi shi lokacin kafara na tsawaita magana sosai a kan shi ka gane magana ko amma idan ta ajiye azumi saboda rashin lafiyarta ba saboda jariri ba to ramawa kawai za ta yi amma cewar mai shayarwa ko mai ciki za ta ajiye azumi ta ciyar ba za ta ah, rama ba cewa kawai za ta yi gaskiya magana ce da ba ta da karfin dalili shi sa ma ban kawo muku ita ba kuma ga ce mace fata ciyar gobe sai ta zaki tambayi wani malamin alhamdulillah za ta rama wana ji da